da muke gabatarwa a cikin littafin dawwamammen haske annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a bintin talikai idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne a cikin tarihin da muke kawowa na sayidina ka'ab ibn malik inda yake bayyana halin da ya kasance a lokacin da bai fita yakin tabuka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mun tsaya ne a daidai lokacin da yake bayyana cewa sun cika kwana hamsin ba tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna mu'amala da su ba hasali ma a cikin kwana goma karshe na hamsin ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika musu da ɗan sako cewa su nisanci iyalinsu kada su kusanci iyalinsu kusanta irin na aure ka'ab ibn malik ya ce iyalinsa ta koma gida wurin iyayenta har zuwa ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mafita daga cikin wannan halin da ake ciki shine a cikin bayaninsa ya ci gaba da cewa wata rana bayan an cika kwana hamsin a dare na hamsin kenan bayan sallah asubahi a lokacin ina ɗaya daga cikin gidajenmu wato ina saman gidan na hau ta sama kamar saman bene kenan ina zaune ina ambatan allah subhanahu wa ta'ala ina zaune a cikin wani yanayi wanda za a iya cewa yanayin kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sufanta yanayinmu ne cikin kunci da damuwa ƙasa ta yi mana kunci ƙwaran gaske ina haka sai na ji wani sauti yana ya fito ta wani dutse yana ɗaga murya yana cewa ya ka'ab albishirinka ya ka'ab albishirinka ya ce nan take ne wa Allah sujada na san cewa tabbas mafita ta zo daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da labarin cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karbi tubanmu a lokacin baya an yi sallan subahi don haka mutane suka zo suna mana albishir saboda wannan abin ah, shi kuwa wanda ya zo min albishir din wani mutum ne ya hawo doki musamman ya zo da ya zo ya gabatar mini da albishir bayan ya min sallama ya gaya min abubuwan da ke an cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ba da labarin cewa ubangiji subhanahu ta'ala ya karbi tubanmu na rasa me zan bashi na cire tufafina lokacin na miƙa masa kuma lokacin bana mallakan wani abu sai waɗannan tufafin guda biyu don haka sai na argu tufafi na sa na ko kamo hanya na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna haduwa da ni suna taya ni murna da yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi tubanmu mutane suna ce muna maka taya ka murna Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubanka kabe ya ce sai na shiga masallaci na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune ga mutane a gefensa ya ce dalhatu ibn ubaidullah shine ya taso ta sauri ya zo wuri na ya musafaha da ni ya rungume ni yana taya ni murna yake ce ba zan manta mishi da wannan abun ba domin babu wani daga cikin mutanen muhajirin da ya min wannan abin da haka ba zan taɓa mantawa da wannan abu na taya murna da jin daɗi da sayyidina talha ya yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce lokacin da nema annabi sallallahu alaihi wasallama sallama na zauna fuskarsa tana sheƙi tana farin ciki yake cewa ina maka albishir da rana wanda ya fi ranar da wato mahaifiyarka ta haife ka rana ce wadda baka taɓa samun irinta ba a cikin tarihin rayuwanka sai na ce ya rasulullahi wannan daga gurinka ne ko kuwa daga gurin allah subhanahu wa ta'ala sai annabi ya ce a'a daga gurin allah subhanahu wa ta'ala ne annabi sallallahu alaihi wasallama dama idan ya farin ciki akan ga wani haske a fuskar sa kai ka ce wata ne yake ce mun kuma ga wannan abin lokacin da na zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ce ya rasulallah alaman karban wannan tuban nawa ko matukucin wannan tuban da na yi shine zan ɗauki gaba ɗaya abin da muke mallaka na dukiya zan ba da shi sadaka saboda allah da manzon allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ka rike dukiyanka ah, kai eh, ya eh, ka rike dukiyanka zai fi maka alheri ma'ana kai ka fi bukatar wani dukiyan sai ce to in ba haka ba kuwa eh, zan rike rabona da na samu a yakin haibara ya rasulallah ma'ana a ganiman da aka yi a yakin haibara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lallai allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wannan sai na ce ya rasulullahi lalle babu shakka abin da ya samu samu nasara shine gaskiyan da na yi to cikin tuban tukuicin wannan tuba da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba nawa na ɗauki alkawarin ba zan taɓa yin wani abu wanda ba gaskiya ba matukar ina raye kaba yake cewa wallahi ban san mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi da gaskiya wurin magana ma'ana ya faɗi gaskiya kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jarabce ni da gaskiya kuma na samu alheri ba yake ce da haka ban taɓa yin ƙarya ba tun lokacin da na gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana kuma ina fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mun sauran rayuwata in ci gaba da faɗin gaskiya babu ƙarya a tare da ni in gabatar da duka abubuwan da suka kamata cikin gaskiya sai allah maɗaukakin sarki ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan aya ta cikin suratul tauba allah yana cewa laqad taba allah ala nabiyyi wal na wal ansari taba tabauhu fi sa'ati usrati min ba'adi ma kada yazighu ƙulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim وعلى talasatin الذين خلفوا hatta iza ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم ma'ana babu shakka Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuba annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka da suka yi hijira zuwa madina wato muhajirun da kuma mutanen madina wanda suka zama su ne al'ansar da waɗanda suka biyo bayansu a lokacin da aka samu lokacin kunci lokacin yakin nan na wato tabuka ba da maka da ya zigo kulubu fariƙin minhum bayan zukatan wasu daga cikinsu ta kusa ta halaka tafiya ta bar hanyar allah subhanahu wa ta'ala don aka allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tubansu dama shi mai yawan rangwame ne mai kuma yawan jin kai da rahama haka ma allah subhanahu wa ta'ala ya karbi tuban waɗannan mutane guda uku waɗanda ba su je yaƙi ba ba su je yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su tare da shi ba saboda har sai da lokacin da suka samu kansu a cikin wani kunci ƙasa ta zama musu kuntataccen guri duk faɗinta saboda yadda rayuwar ta musu ta yi musu ta rufe su ba wani abu da suke iya jin daɗi zukatansu ma sun ji ba su da wani mafita suka tabbatar da cewa babu shakka babu wani hanya da za su koma zuwa ga Allah zo samu su tsira sai sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai sun koma zuwa gare shi sun koma zuwa ga Allah ta hanyar gaskiyar da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya karbi tubansu saboda wato wannan dama ma na su faɗi gaskiyan Allah ne ya ba su wannan dama to ya karbi tuban nasu ne shi yasa ya ba su dama su faɗi gaskiya suka kuma tuba lallai ubangiji subhanahu wata'ala mai yawan karban tuban bayansa ne da suke aikata laifuffuka mai kuma yawan rahama ne ga duk waɗanda wato suka yanke ƙauna ko kuma suka tabbatar da cewa sun yi zunubi ya ku waɗanda kuka yi imani da allah to ku ji tsoron allah ku kuma kasance tare da masu gaskiya Ka'ab ya ci gaba da cewa ce wallahi Allah bai taɓa mun wata ni'ima saboda da na musulunta kamar wannan ni'iman ba. Allah ya shiryatar da ni zuwa musulunci kuma ya shiryatar da ni zuwa ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya na zama na bana komai sai abin da ya zama gaskiya ne yake ce har lokacin da wannan aya ɗin ta sauka. na gane cewa babu girma da daraja kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya na faɗawa annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya kuma ya karba yake ce amma yadda ayar da ta sauka tana magana akan waɗanda suka zo suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya da 'yan dabarbaru aya ta zo tana faɗin magana mafi muni a kansu ta haka sai na tabbatar da cewa babu ranar da ubangiji ya fi karrama ni kamar wannan rana da na faɗi gaskiya wadda gaskiya ita ce ta tseratar da ni ga abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗi a kan waɗannan munafukai waɗanda suka zo suka yi wa annabi ƙarairayi da 'yan dabarbaru allah yana cewa sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu anhum innahum rijsun wa ma'awahum jahannam bi bima kanu yaksibun يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين صدق الله العظيم معنا يا رسول الله da sannu za su zo gurinku suna rantsuwa da Allah suna rantsuwa da Allah saboda ku kawar da kai akan laifuffukansu to idan ma kun kawar da kai akan laifuffukansu din ba ku lura da abin da suka yi ba saboda kun bi zahirin abin da suka faɗi to ku sani cewa su ba wata tsiya bacci su ɗin ba su wuce ƙazanta ne kawai kuma makoman sunanan jahannama ne a sakamakon abubuwan da suke aikatawa na ganganta yin karya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda su tsira a wannan rayuwa ta hanyar dubara da karya yace suna rantse muku ne saboda su samu yarda daga gare ku ku yadda da su ku amince to idan ma kun yarda da su to ku sani allah maɗaukakin sarki baya yarda da mutanen da su asalin su fasikai ne ba sa bin allah subhanahu wa ta'ala akan abubuwan da ya ba da umarni sai na ka ibn malik ya yake ce mu uku ɗin nan da muka tuba a nan muka bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinmu a nan muka gane cewa lallai ah, allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe mu don haka mun yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu baya kuma gaya mishi gaskiya ya kuma ce tun da haka ne kun faɗi gaskiya to ku je har ku jira sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙe ya warware al'amarin ku da haka saboda mu uku ne allah ya faɗi a cikin ayan ma ya cewa alas salasati ma'ana mutane ukun da ba su fita yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yake cewa wannan kam a cikin abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi kenan ba mu taɓa nesantan wani yaƙi daga cikin wani yaƙi gari wanda ba wannan ba don haka ubangiji ya karbi hanzarinmu kuma ya yi mana uzuri da haka ba ma cikin waɗannan tawaga na biyu wanda za su zo suna maannabin rantsuwa suna faɗin maganganu na neman hanzari wanda kuma a hakikanin al'amari ƙarya ne suke yi ma'ana laifi ne akan laifi babu shakka annabta wani abu ne wanda ya dogara gaba ɗaya idan ka ce menene madogaran annabta shine faɗin gaskiya da tsayawa akan hanya duk wani annabi da ka gani cikin annabawan Allah to mai gaskiya ne da aka sifar gaskiya sifa ce wacce ta wajaba a ce tana tare da annabi saboda shi din shine wanda ya haɗe tsakanin alamul gaibi da kuma alam ɗin da muke ciki wannan rayuwar ta duniya da mutane da haka da a ce akwai yiwuwar a samu karya ko da da ɗan ƙwayan zarra ne to ku babu shakka zai yi tasiri ne akan abin da ya shafi saƙon da aka aiko shi da shi kuma al'amura duka za su canza don haka annabi ba yadda za a iya kasance ba mai gaskiya ba babu maganan yiwuwa a samu saɓanin haka ko da na ƙwayan zarra ne koda da wahami ko kuma da kuskure ne saboda haka ne za mu ga allah subhanahu wa ta'ala yana bayyanawa yana bayyana wannan sifan yana na gaskiya yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul haqa walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhazna minhu bil yamin Sun laqata'na min hulwatin, fama minkum min ahadin anhu hajizin ma'ana da a ce zai faɗi wata magana wanda ba mu faɗi ba ya dangana mana ma'ana magana wanda ba mu faɗi ba ya ce mu muka faɗi to da kuwa mun kama shi kamu mai ƙarfi sannan kuma da mun yanke masa wannan jijiya wacce ita ce jijiyar rayuwa wacce ake ce da ita watin babu kuma wani daga cikin ku da ya isa ya bashi kariya ko ya hana abin da za mu yi don haka annabi sallallahu alaihi sallama sifa ce ta gaskiya annabi sallallahu alaihi sallama ya san cewa wannan aiki din da yake gabatarwa aikin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala don haka shi a gaban umarnin ubangijinsa ba yi da bambanci da kamar ka ce gawa a gaban mai wanke shi sai yadda aka yi da shi sai yadda aka ce yi kaza ko bar kaza shi yasa ubangiji ya tabbatar mana a gurin wani wuri yake cewa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayin yuha don haka kowane lokaci abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake so yake gabatarwa abinda zai kusanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a kai komansa na ko ina a cikin rayuwa don haka annabi sallallahu alaihi sallama duk wani abu da yake da alaka da ba daidai ba ko ƙarya to yana nesa da shi ƙwaran gaske don haka ya kamata ma kowa daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala su ɗauki wannan sifan su rataya domin ita ce sifa da take bayar da dama a shiga zukata babu shakka ka'ab dai ya cika alkawarinsa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar musu da abin da ya fi kyau a gabatar masu na karban tuba wanda annabi sallama bayan daukan matakai gaba daya ya bayyana irin matsayin da suka kai yadda ubangiji ya faɗe su a cikin aya wa alas salasatin na kullifu annabi haka ya gabatar da rayuwarsa ba a taɓa samun ya karya ba har bayan shekaru arba'in ba a taɓa samunsa ya karya alkawari ba abdullahi ibn abi hamasa ya ruwaito ya ce na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama mubaya'a wato akan cewa zan bi shi a cikin komai da komai wani lokaci na sai da mishi da kaya akwai cikon kayan sai ya zamana na ce mishi ya jira bari in je in kawo mishi yake ce haka na zauna ya zauna yana jira na bayan wani uku a hadisan aka ce uku wasu ka ce kwana uku wasu ka ce wasu sa'o'i uku yake ce sai na tuna sai na maza na dawo sai na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana jira na a gurin sai yake ce ha Allah ka tsananta mini ina nan tun awoyi uku ko kuma kwana uku ina jiranka ya dai danganta ne da yadda malamai suka fassara kwana uku din wasu suka ce awoyi uku ma'ana awoyi uku sa'o'i uku da ma'anan sa'a a wancan lokacin ba da ma'anan sa'a a wannan gurin ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya tun lokacin da aka haife shi a duniyan nan amintacce ne kuma zaɓaɓɓe don haka ne mutane suka yi gaggawan amsa kiransa bayan ya kira su zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala kamar kai ka ce duniya suna cewa lallai manzan allah ka yi gaskiya ka faɗi gaskiya saboda haka ne kowa da kowa ya amsa kiranka a lokacin da ka kira ba wai mutane ba a'a duk wani abu wanda yake cikin halitta yana amsa kiran nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin yadda tarihinsa sallallahu alaihi wasallam ya kasance kafin a aiko shi zuwa ga mutane a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu ƙara haske akan wannan al'amari mai matuƙar muhimmanci lallai ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama masu haske dukansu wato suna ƙara tabbatar mana da girma da daraja na annabi wanda babu wata magana na malaman falsafa ko kuma hankalin waliyai da zuciyar zaɓaɓɓu da makamantansu wanda za su iya gabatar da wani aiki na a zo a gani mai matuƙar muhimmancin da ya kai ni mustawa irin na annabi sallallahu alaihi wasallam kai matsayin magana na alƙur'ani ko magana annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda hankali ba zai taɓa iya ɗauka ba domin dan adam duk abin da ka yi to za ka tsaya daidai da matsayinka ne a matsayin ka na dan adam ba za ka iya wuce wannan gurin ba don haka ne allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da yake jawabi akan abin da ya shafi sunayensa da sifofinsa ko hannabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake gagana akan sunayen allah da sifofinsa to za ka samu ya kai wani matsayi ne wanda yake babu wani mutumi mahalitta wanda ba annabi ba da ya kai irin wannan matsayi ne bayyana Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sufofin babu shakka zukata waɗanda suka kai matsayi na samun wato cikakken kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala sukan iya hararo wannan ma'anan ta hanyar kashafi ko kuma ta hanyar zauƙi duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi gaskiya ne idan ma kai ka kasa ganewa to ka je ka tambayi waɗanda suka keɓanta da ilimin wannan fannin maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a lokacin za ka gane cewa abin da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine ainihin gaskiya domin waɗannan mutanen sun rungumi wannan maganar ta zama wata ƙa'ida a cikin wannan fannin nasu don haka ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan abubuwan da suka shafi ubangiji da tashin alkiyama da kuma yin hisabi da kuma abubuwa da dama za ka kalmominsa auna suke ba sa wucewa kuma ba sa gazawa don haka kowace kalma da ya fito daga ciki to za ka samu bayani ne mai matuƙar muhimmanci da yake nuna girma da darajan irin wannan abin arwaito hadisi daga amr ibn akhtab yana cewa annabi sallallahu alaihi yana cewa annabi sallallahu alaihi ya yi sallan asubahi a wata rana sai ya hau mimbari ya mana huduba har zuwa lokacin sallan azahar ya sauka ya salla sannan ya sake hawa mimbari ya mana huduba har lokacin la'asar ya yi ya sauka ya yi mana sallah sannan ya sake hawa mimbari ya mana huduba har lokacin fadawar rana ya yi ya sauka ya ba mu labarin duk wani abu da ya kasance da wanda zai kasance da haka wanda ya fi mu kiyaye abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a wannan zama to shine ya fi mu ilimi saboda annabi sallallahu ya bayyana abubuwa masu matukar yawa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin nashi ya buɗe ƙofofi ne ya buɗe ƙofofi ne waɗanda suka shafi tarihi kayayyakin tarihi da bayanin abubuwan da ya shafi annabawa tun daga annabi adam alaihi salam ya bayyana sifofin annabawa da matsayinsu da yadda suke gabatar da rayuwarsu sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya hararo gaba wato rayuwar da za a yi a gaba shi ma ya bayanin irin yadda za a rayu a da tashin kiyama da aljanna da wuta duk mutumin da bai karanta littafi ba bai kuma yi wani abu wanda ya shafi darasi ko kuma ya je wata makaranta ba ta yaya za a iya kawo irin wannan bayanin ta yaya za a san irin waɗannan bayanai waɗanda suka shafi tarihi da bayanai waɗanda kuma za su zo nan gaba ta yaya zai iya riskansu babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallama ya san waɗannan al'amura na duniya da lahira ne ta hanyar ubangijinsa subhanahu wa ta'ala shi ne ya sanar da shi babu wani mai hankalin da zai iya sa hankalin shi ya hararo abubuwan da suka wuce in dai ba karantawa ya ba ko kuma ya ce ya hararo abubuwan da za su kasance a nan gaba wannan ma wani dalili ne daga cikin dalilai da suke ƙara tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne mai gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama a nan ya yi bayani ne akan annabawa ya sifanta sifofinsu kai ka ce an ije mishi su ne ga wani talabijin yana kallo yana bayanin yadda suke domin annabi sallallahu alaihi wasallama bai rayu da su ba amma kuma ya bayyana su to babu shakka wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne allah subhanahu wa ta'ala nan ya sanar da shi ilimi wanda bai kasance ya sani ba kuma wannan littafi na alkur'ani da ya zo da shi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babban dalilai ne da suke tabbatar da haka wannan zai iya jan mu zuwa ga wani maudu'i wanda yake maudu'i ne mai matukar muhimmanci duk da ba za mu iya bashi haƙƙinsa yadda ya kamata ba wannan maudu'i kuwa shine maudu'in irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake alaƙa da abin da yake gaibi ne ma'ana gaibi wanda yake na kayayyakin tarihin da ya wuce wanda bai riske su ba kuma bai karanta a cikin littafi ba da abubuwan da suke sun faru a lokacin da yake raye amma ya faɗe su kafin su faru da wanda kuma ya faɗi bayan ya yi fati da ma waɗanda ya faɗi za su faru a ƙarƙashin duniya duka waɗannan abubuwa za mu iya kiransu a matsayin gaibi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya taɓo su a lokacin da yake bayani sai dai ah, ya kamata a nan musan cewa da malamai da malaman falsafa gaba ɗaya sun tabbatar da cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi to abu ne sunan shi gaskiya ah, wannan abun kuma kawai in ma bai faru ba to abu ne wanda yake jiran lokaci kuma a duka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗi wato a baya cewa abin da yake bayyanawa sunansa wahayi da haka za mu iya cewa maganarsa ta zamo jagora a cikin dukkan zamun nan da ake zuwa ake samun wato ake samun abubuwa duk zamanin da aka zo wani bayani da wani sababbin abubuwa da za ka gano to waɗannan abubuwan idan ka gano su a hakikaninsu abinda suke jagorantan ka zuwa gare shi suna tabbatar maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗi wannan abinda ke nuna cewa tabbas annabi ne mai gaskiya sallallahu alaihi wasallam kalman eh, gaibi mun ga cewa tun daga yanzu karni goma sha hudu kenan da wasu shekaru da wafatin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ce da yin hijiransa sallallahu alaihi wasallam amma ya faɗi abubuwa da suke da dangantaka da gaibi saboda shi gaibin nan wani abu ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala yake baiwa bayansa yake kuma buɗe musu a nan za mu iya sanin cewa shi fa asalin gaibi wani abu ne wanda ya zo a cikin alkur'ani mai girma a wurare masu yawa suna bayyana mana cewa babu wanda ya san gaibi in ba ubangiji subhanahu wata'ala ba kamar cikin suratul an'ami ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين معنى ilimin gaibi yana gurin ubangiji ne subhanahu wa ta'ala babu wanda ya sani in kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya san abubuwan da suke kan tudu da wanda suke cikin kogi duk wani ganye da ya faɗo a bishiya ubangiji yana sana da shi duk wani kwaya da ya fito yake ba cikin duhun ƙasa shi ma ubangiji subhanahu wata'ala yana sana da shi duk wani abu ɗanye ubangiji yana sane da shi haka wanda ya bushe ubangiji yana sana da shi duk suna nan a cikin littafi mai bayani da haka gaibi a nan a gaibi ne wanda babu wanda ya sani kamar yadda ayan ta faɗi in ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ba har manzanni ba su san irin wannan gaibin ba sannan allah maɗaukakin sarki yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama game da gaibin yana cewa annabin ya ce kulla kulu lakum indi haza'inullahi wala a'lamu al wala wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawi al'a'ma wal basir afala tatafakkarun ma'ana ya rasulullahi ka gaya musu cewa ni fa ban san gai ba ba wani taskan ubangiji ba yana hannuna bane ba kuma na san gaibi bane ban kuma ce muku ni mala'ika bane ina bin abin da aka yi min wahayi ne kawai ina bin shi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wahayin shi zuwa gare ni ka gaya masa shin wanda makaho zai daidai da wanda mai ido wannan ba abu ne da ya kamata ku yi tunani kusan cewa babu akwai bambanci tsakaninsu ba ba za su taɓa zamowa ɗaya ba a wani wurin kuma allah subhanahu wa ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ma'ana ka ce musu nifa ba na mallaka ma kaina wani abu mai amfani ko mai cutarwa ba zan iya samar ma amfani ko in tun kuɗe makaina cuta ba sai abin da Allah ya so da na san gaibi aiko da na tewan aikata alheri babu wani abu mai muni da zai same ni a cikin rayuwa ni fa kam ina bin abin da ubangiji subhanahu wata'ala ne ya yi mini ga umarni na in zamo mai gargadi a gare ku kar ku saba masa mai albishir gare ku idan kun bi shi kuma a matsayin ku na mumine a cikin suratul jinni ma za mu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a nan kuma yana mana bayani da wani loga din daban yake ci bayyana mana tabbas Allah shine ya san gaibin to amma fa akwai wata wani yanayi da yake bayar da ilimin gaibin ga wanda yake so ubangiji yana cewa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin ya فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا za mu dakata in sha Allahu a darasi na gaba za mu ci gaba daga wannan gaba na bayani akan irin gaibin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ziskar da su ga wasu daga cikin bayansa da ya zaba sai a darasi na gaban za mu ci gaba da ikon Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh